وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص sai mushrikai su ce mun yarda yau a gabanka babu wani daga cikinmu a yau da yake shaidawa kana da abokin tarayya abin da suke bauta mawa daga gumaka ya ɓace masu kuma suka tabbatar cewa ba su da matsira daga azabar Allah ko wata mafaka